يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه بس كل شيء ina na yano azun ashidikuba ina be talatin ramadaniya ya bucin da kobe turudi daga hijira alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ne gurbe karatu ba ne gikin ciwo na mini suratu yusuf wannan Jikin tso yayin shi bai gubai hmm. ana Allah tabaraka wa ta'ala yayi labari ya nema wuce kwana wuce annabi Yusuf alayhi salamu ne ki ma balaga taina wa hukman wa ilma lokacin na ka guda shekma ya annabi Yusuf na a tura gan bi hukunci bi ilimi Ukunci na mamaci ya ji fasara gan gaye mulki na su kuma layu feji don ne masa wani ilman mai ilimi ya annabinci da su kula tura nan wata zalika na jin su kuce ya yi labarin bikin nan jiya na biyu su a ci gawon jiya da na ji bolo-bolo nan su kwaye da taci abu inan na karatu ya nake ayan shiga gute yau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وبلغت الأبواب وكانت ايتها قال ما عاد الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها التي هو في بيتها إذا جيغا na nabi yusuf wadda ya mi abuwa na ga yi miya a wazirin rawadatu wabi annabi yusuf annabsi wabi annabi yusuf buru a tudu ma'ana ya annabi yusuf gezogu rawadatu lati huwa fi baita annabsi wa ghallaqat al-abwab mutaqaqqajitu wanda ce ji bayani ke na ya a aisar fasir lobe na wata kwakwa wuce yi gutu a baya lawa alam an kwakwa jitu wakalat haitalak ce ga gani biyu ga haitalak febe kalma haitalak ruwaya ji da zabin kakayin imam nafi da ibn zakwan bi abu jafari abubuwan bi hitalak mini ruwayan da ce da babu kafiru ga haitulak ruwayan shamu eti tulafu uga talak ruwa ba ci ce sha mu ga lak ura wani jiki na aga agba karatu abu a hai talak kalmar na mana ci kuma kalmar yawon larabci aslan yan amma ka buɗi kalmar larabci ba asali ba da wani ba je kalmar larabci ba bu kalmar na manoyi febi alumma ko ga akbil ko ga ta'al man ji bayanai ta kalmar nuna gan <clears throat> ismu fil amuru ne so ya bugo wale ga gan bina wai ju haitala febi <clears throat> qala ma'azallah babu annabi su fago ga ma'azallah ne wai tabir da allawi in ta mi ke na waye mi gan bin tinan lugwa innahu lalle na mari be fife rabbi ahsana maswaya zanen da ka tabin babu na ga ya bayan wayo <clears throat> ahsana maswaya wa bolo bolo la da fife min babun na, wa mi jige ebogo yana ogan benji da ne miga gana jin sunna miga ji a zalumi inna wula yi filimu zalimu lalle kuma lalle da ji mai timi na bi na kuwa ji zalunci nan a da rabuwa daga cule aya na wuda wani gagan a imiya <clears throat> waziri in ka yi zane ya na biyu su fugan ugezo gubanin na mu ya annabi yusuf na aya na wuda wani gagan <coughs> annabi yusuf je da man shiga dalilin ya wuga ga annabi yusuf je da na mini na si qur'ani na wuga dalilin buwo ibe tuwayu ji ka kayan ga ba su koya fi tuwaye dalilin mafari na aya na bayin ki annabi yusuf je na wuyi gudu jina na wuga ya kalma na na yusuf ji ma'adallah me waye tabi allawi amma ga man ista'adha billah a'adhahu Allah sannan ga wai tsabe su ko yana Allah wa yi tsa wa ya jina na bi su fuka tsa wa bi su ko su ko na bi su fice wa yi tsa na so ya bago dalil mafari da wani ne ya gwa gaga enu ya na bi su fuku jina a na bi su fuka ekiba na ma na bi su fuka gina ejiba na da ciriki zai gina hadisai sai bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ga da kuta badana su ku ga Allah da min wurubo tafana wurun duk da ba sai wuri su kuna imamun adil da cire jadalin cina wa rajul zakara Allah khaliyan da ba na ta kai buju yo zan ci da babana tana ta ga gari ya waja mutok buji ke da katabo ya kai fa na musu ku fa da ta ina ya giye kan fitigi wa rajulun da ta ci na su kwa aladan rubo fa kiyame na gayi gina mu'allakun qalbuhu bil masajid ne gu kan dun wa laba masallaci za kharaja minu kan ga ta masallaci na wafe wa damuwa hatta yauda ilai su ga ji bada masallaci kan dun da kata su kuna wa dana ga ga ji yi yushawo mini da na ji su kwa aladan rubo na gayi rajulan rajulani تحابا في الله alai wa tafarraqa alai za ku ba na shi بو سكونا je bo يبو ba kanu yebo sokomo amaga ke gabe riji kanu yebo sokomo yo a ciga wa rajulan tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa za ba gina sadaka wuci so hatta har me gwan gwafin inda kike ne gwagwalu wuna na ma na waje sadaka ji su sokona wa shabun na shafi ba barufu nan da ki da mini ibadan Allah wana isa barufu a addinin musulunci wana to mutu a da wurin Allah wa rajulun da gina da ati yi izai yi za tu mansabin yi zagina kuma wuce wuci na wa jama'a da masa masabana ta kwaci bana amma ba gina gani ne a la mai suna Allah so ya bugo ale ga ga wajiya za ciriki na anabi yusuf ya gi za ciriki ya gi za ciriki ya za ciriki na mun ji ba ga da na wuci je da bụ zina na yi gudu jina ya na mage wa ga nan yi ci ya lagwasu mun ne za na ke daga da ni wuce hadisin nan ga mu ya ji kyautata zato gụ. ga ba gutwa ba na sokolo da nan waje fata ga gutwa gutwa ba fatan wanda go eh ebo na minu ya tabe keminu za ki ji shiri yuna so ko samu kiwo kuma yi zagi na za ka mai dina bana wala ci ka imratul aziz ne abun da bani na marin da ki faruwa an kada wani imi minista an ba a gagai kwaduyi za tu man sabi wayo amma gun ke sa amma to su annabi yusuf ci wuce na yan da su su kuga gada ga annabi yusuf ne su ga inni a khafullah kyoga hmm. فقالت أمت به وأم بها لولا أن وهاب ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به waziri, إميا وزيري وأقبع دون لازم عن النبي يوسف همت به damirin hammat ta wutane sun ce da su gurai ha ba su na da ya yi nan ba ba ga mun shiga wakati ba ta nisan abu ga wakatan abu wani dalu ji wakun lazima nan amma kin gida abu kada hammat bi aje da wani wagu wala kada hammat bihi wa hamma biha aje da kawai gugba ce dole wa ke da shi su ma wata biyu la wa hamma biha laula e bo e wa ga lawi gagan hukuncin hammu na da zabe na mu yi kai kada hammat bi wato ga kan wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi wa hamma biya annabi yusuf ma wa ba laula an ra'a burhana rabbi ki banu bale wujja ya tsoci yana nan ki kwa babu ga mai ji bayani kaka mai ji daga ga takadiru a tulima na jin asfu ne mudafu babun nan mudafu ci ma masdari yo bi ma'ana wa hamma biha laula an ra'a wa hamma bi darbiha ngai takdiru wa hamma bi darbiha laula an ra'a burhana rabbih darbu wuce wa ne gan wayi masdari umai mudafu haci mudafu ilai a tubi ma'ana a ganye ma'anu yi wa hamma biya annabi yusuf akpa gan wayi wuru kibonu bele hujja ya tsotu yana nan a ga tafsirin na da wuzini wunji da juya man da bana jike ji bayanin da cewa a ga ke misali abu hayyan ina tafsiru bo gama na gannan gai gan ada takdimu bi takhiri dayan bi ma'ana ayin bace na ayan baci lashi zo na ma sai gu lagozuma kan ga ma'ana yawo na. na mai na lagos mana sai gu shi zo kan ga ma'ana yin wona a ga ki ma'anan ji abu a yalmin tafsirin wani ga ga ma'anuyi laula an ra'a burhana rabbihi lahamma biha ki bonin annabi yusufu le wujen ya cocu yana wuya juguri wa ke babi zulaye amma daga nan wujen ya cocu le yana buri wuce wato bai yuza man shiga ta tafsiri na da a <clears throat> agi allajinacin daima fatawa ce fatawa allajnalin a gyaga ya tiyan hamun na wa hamma biya laula <coughs> laula an ra'a burhana rabbi baki ma na ganna zane shi dagwai tiye jana ya nona man wace ko abla ibn kuwud da man wace ko abdullahi ibn gadiyan da man wace ko abdurrazzaq lafifi ko da man wace ko abdulaziz ibn abdullahi ibn baz a ga ya je ci ina ma gana dana a ga <clears throat> wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih ma nuyi anabi yusuf wa pa a ga iga tuzo ya gwanyar dan hamma wuce ma iga yesu komi jima wà hàmà bíà ànábì yusuf ọtọ apá àmà pípa náà wòye pípa ẹ mẹ́ìlù wọn pọn jaabo ẹbọ kí ibo ẹbọ ẹbá tẹbi ẹ zàwáńjì annabaji gaggan abin zàwáńjì bo àyìn yi ma. Wa hama wọn tọ apá laula an ra'a bur'ana rabbi ki bonu bele wuje cocu yana na a gan na ga idedo kya ce ga gancho a gan kalima ma'ina la ci je da bi abu na yana abu hayya en wujina bi masala takdimu bi ta'khir nuji da nena wa jawabu ya laula la shi ya laula amma ne ga larabci ta larabci can e na hamma biya na na ubula ta ji jawabu ya laula jawabu ya laula magoyin shi ya laula uzuri na da ci je da bi tafsiri ayi abu ayani na nu so yana yi ga na suku Ina yi jawabu ya laula bana ufiya Ina tuba a cikin allahan man naji tabbata na launa so yi ga ga ya la takdiru tiya kim na fi ya na kiyayi takdiru wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbihi lakana ma kana aw lawaka ibo na lule jan coci yana na kana ma kana da ye na awa gufiya na gafe so la kana ma kana na mu da jawabu na fiya a gan na ga yawa gan na ga da zabi usulu ya larabci gana daga ga jawabu ya laula lan wala shi gona larabci ma aki ta ci ba sai bogo yi yesu ko mi juma so a ci gan a hammu gafi da guba ade ne ga hammu khatarin nan amma dai ne ga hammu azmin nan wa irada nan in ya ci da ko jobo etiya waleliya akali wa matuliya amma idan biya wuzun fe ci ne ko jobo idan mai ci ne ko jobo ko kolwa fe jiga ko magun acha o fe nyuya aga iga chulei hadisi bai annabi sallallahu alaihi wasallam kimsala hadisin sai muslim me ugwa gagan hamu ya khatoru hamu khatarin le filabo la mu ke la azam so e bogo anabi yusuf la dan tun ake din ci hadisin sai muslim ya ga ga anas da alisalam ga kalatul malaika malaika ja fe garar da coce yi za ka duka wuji wa donani yuridu an ya mala sayya wa gan alutu da dare kowa absaru bi alali so kuna ye gada nu ke le ulewu ne ga to ato malaika ji fa kala so kota ga mala'ika ji ne zai yi labari na gato irkubu ya fata ya yi ya yadda fa in amilaha faktubuha lahu bi mithliha mu ga ba tule fi na lo kemna we pagan wa luna ya le ni kayu abon wa taraka oga oluga wa cike jin abeci na wa kpaga wa ajinan wa beji laifin na wa faktubu ala wa hasana mu kala da niyo inna ma tara k'a min jarrai kon pa yin oluga lo ebo mi soko ebo go mi guya lada won etuncin hadisi zai buhari da muslim muttafaqu alai hadisi A ga Allah ya gaga idan hamma abdi bi sayyi'atin wuji mi ga kpaga wa lotu laifi <clears throat> falam ya amalha wa lotu wuci biya kutibat hasanatun abukala da miyu yake koto na wa pa umaga jiwani hadisi mutafaqu alayhi ke dababe annabi ga da la tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusa ma lam ta'mal aw takallama bihi so ko ajun waye gbon ina aluma mi ziga pa ide gbon abona matuka ka tutu ko kuma gautiya mi sun bwana so ko awon abubuwa so hadisi na ji fata bai iru na ji doku ne lauda wanda gagan enyu bai kogi woyo kpa ya wure ni tunani ci buya wa ya wujaji na ugwa ganin na goyi woji wa mo lo pe ya beji juna a ke ya wala da ya be diga lafiya wa ke de to lada de ce bago isbati hammun na ya nabi e, ya nabi yusuf diga lafiya maji maji na kasaya uji daraja take ya wuce ma da zabe uslubin qur'ani na waya na soko da na ji tabbata na kuma da zabe uslubin larabci na wadda ta wuni mace jiji na ga ake agu ba gani bai yana ake larabci ya tubo na nan ina fatawa laji ne gana da wani so ya bugo wa hamma annabi yusuf haɓa na yana hawa na wuji amma ki bona laula an ra'a qur'ana rabbi ki bona le wujja cocu yana daye lamarin wuce gaji faruwa amma wujja ya cocu wulu gwaye pipa na fe don ayi dago pipa na fe don wujja na fe don gwaya <coughs> na ga fassara na man wace ko jiji bayani yayi nan ina e ga ki ki abubuwa ne ya wage yana to ki ciye gi bayan burhanu wujja ki cule ya na ga laula an ra'a burhana rabbi ki banu le wujan cocu yana ki wujan wucin man da zabi bayani kakai man ji da bai gaga wujan lena ugayi annabin co bi ma'ana ilimi a addinin su kula annabi yusuf na uculi wa wa yi ji wuli ga annabi su koyo ga na beyi wani fahimta wani ga biya wani wuce lugar tunani na giki ne ba wani dauba da ya daga ba kai ga gawa ga hammu ake guba hammu khatarin wa hammu azmin wa irada tunani ga da biya za don wale su ko ba wuce ta kwankuro tuwa hammu irada hammu azmin da wani wuta wa irada ma kpayin bo gaji to lokacin ga buji zo na kan gama da laifin ne to amma ya nabi yusuf ne ga guda na utu to an mu azmin ya na makun ga to an mu azmin wa da to laifa sun buji da yazo amma utu to an mu azmin ya han mu khatarin budan ukan buranu na ci dawwayo a tuke wa ga lawi yo e wa ga lawi ga wa gan nabi jibe zawangi boyan eh bana tana ta ga gai don wani zube za zawon bayan ɗan yadda su gadda bai dole wa gada su sun misali bayan a ga washi shi gaba fe bai zufuwe zawon wayo kai kwaso ko gawa ga hankali wacce a cita yan wurenni da su gawo wọn ke ne wa gagaye na daunin so ci zawan bo yilan wuji tabbata ga annabi yusuf wuji hammu amma hammu yon ya khatari e ya ci da ko gizo no taba ku we lana e da namu we bena wuja fe da waya <clears throat> so laula ar'a qur'an rabbi kibanu le wuja ya tu yana babu naga isra'iliya ji dazan kizi wuja ya tu e gana ga kaka yana wujo ku ga doku doku ma gya shi tugo wode gimi eh, na abu da ci gane ne kwa gani be burana rabbi yana a ga lokacin annabi su fa kpa ɗayan ganye na zulaikha wani gaji arin wata kawwa wa fi dude da fi bono ba ge fi yayin zagina kan ga annabi yakubu ciya don wuci don shawa fetin ya gwakere eh, juzo man ziga na na de udde bukwa na na israiliyati yo ta shiru umarji dai da na musulmi da goyi da jina dan yabon wana un lacin wuya na baji bayan ebona e zagar da gadda su da matsayi na harin wayan laye jana da ka kwaci bana loshi jina ba ga gaga lamara biye har tukuma na ga mun ke ya fe gude bi fe ba na bage fe yayin zagi lokaci ali da jinci na lalama rabiye batan na israeli israeliya ci yo nun gu musulmi tu kan qur'ano no ci ga burano rabbi ne ga gun babu na ga ga ga <clears throat> le foto ya ni biya ku boye ba shampo ga burano rabbi yo no ci ga ene ji faruwa no ga ga ga mu de lona ali wucin wa wane ga biyu ga irfara saka ya yusuf keti da fito wani mai keti da fito wani ya kaba <clears throat> a kaba yan asiliyan kakyayi na sankirin katon a ga ya yusuf ya yusuf an ta maktubu min al'ambiya ya wa yusuf wa kiyo gamina na ba shi godon a ga hanci ga kaba ba hujja wuce dule na kaba ba gan ina na ba shi bodon wuce galan wuce alugo ga na yau na ga burana rabbi na ga guda nan ga ga ga a ga ci yule guta in mafari wa inna alaikum lahafidin kiramun katibin ya na ma falo ga ka babu ya hu na ga aya ba ci ya gun ga wa mata takunu fi shani wa mata tatlu min qur'ani wala ta'maluna min amal illa kunna alaikum shuhudan iftufiduna fi a gaya ta ci bagun gaya fa man wa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat a gaya wuce gutan gule gai qur'ana rabbiyo mace ga ana ibrahim rabbi yana gai gaga wale ba shan fo aka ga wala taqrabu zina inda wuka na fa'ishatan wa sa'a sabila mace ga e gaji da don dan gurukoi na mapatan je ne ga gwasuna mini mini gubo ga gungun da zabe ya ci rabbi bo ya fari ko da wala wala na binci ya baci ko wala ga mutum conye goya ga su ko da kiwuya ilan ya yi penu yana annabi maji bayani ya yi ya to wa binji amma yi jan fani gan be isra'iliya ci ji na ke billa wato alaka ibe su kuma ba da wuziri na gungun ya yi ya laifin da ba yi gaga ikpe aya nga ye na gwi ike na sokwa ga yi du ga ya ni wa bila wuci ike bura na rabbi wuci ya sokwa de gan ude le ule wuje de gan kwen wubo wuje wuci ga ma kungo to ila wu ya ci so Allahu alam sokwa ga kadhalika linasrifu anhu su ijan ci jin ebo yi lagwada yi dan ya ne didi ila ne didi da wuya anu kya na bi su fulugwa wal fasha ile tu fasikanci to al fasha tu zina ila mu da wuya kya na bi su fulugwa ngala yi ci labura na wu inna wulil anabi mu wafe ni ibadin al-mukhlasin wanda min wujijo naji so kwa ni na e ba kira guba ba da ga al-mukhlasin innahu min ibadina al-mukhlasin na gai kira imam nafi wato asim to hamza ta kisai halaf bu abu jafar acin kime kpa isim mafuli wo daga akhlaso kime kpa bi akhlaso ayan atahara alayan za alayan ali takatake so annabi yusuf unda mini wuje so ko ne ji so ko ali takatake na ake ne kazanta na ya ake boji so kwandondo ya iza gaskiya ya yo iza goro ayo iza yarda su kwayo iza ne su kudi boyayya na yau. kira ba ci gani na min ibadina al-mukhlisina da kasar yin lami lau min ibadina al-mukhlisina Ogo ba ci be kira ba nga yi kira zane kina je ni ja tuya ba na ay bu be mukhlisina ga daga akhlasu ke jini fi izula dinu ni taka taka wuji ikhlas wuji basoko wa ma umiru <clears throat> illa liya'budullah mukhlisina lahu ad-din so ya bago anabi yusuf wa fa da mini wuji na ji wa ya juta da ibadu ya soko wa ya jiji ba soko wa adini uli taka taka ya soko na wa lai gubabu ya ji uyo wangi anabi yusuf alayhi salam kyugo واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سجد وجدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب عليم واستبق الباب zagu baba ma fe ji can zucen kabe da yi ba kwakonu su a tabi ma'ana anabi yusuf ya ji sani wudu lakwakun pe wudu ci. dubuci wuto ma wuyi zagi imratul aziz wuto ya ji kwankwan yi wulu cuzon anabi yusuf kafi wudu kwakun pe na wula wun ka kwakun pe so wale asa ganasa bici lo ba kwakun ali wucin gawa kwadat kwami sawu min duburin wuyi zagi fe lagwade waya anabi yusuf fe sau fe liu daga zuma ebo na anabi yusuf agwọ gade gbọrọgbọ ani mmele ego nga kwakwo deke so ebo nwuchi mụ ọgwụ nke kwakwo asụkwụ ke nwụ jiji na mfe lagwa do ewu nwe ju nga lugwu ju kema so nwe nwusa daga zuma anabi yusuf ma adị nasara ọ kwakwo deke wa alfa ya sayi da aladal bab a fe tun da aka tama yi komison e bayan bi ma'ana eh, waziri wato gina kwamison kede wa ga kan waji labari ga eh da bai ji faruwa ka ta nimbo in ji kwakwa miso <clears throat> wale su koyi sunan eh, e bayan zulaikha wani suna abu da sunan sayyida wa alfaya sayyida ha man shiga na ya ci urufe lugabu e ba jini abu ajayi ya e baga a sayyidi so sayyida na manu zauja ki ghairi alquran wa alfa wa alfa ya sayyida ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi alika suwa e eh, dana man wuce hawa ya le gaga ya ba mu gina na mu fe je pe mu ga ah, ma jazaa'u man arada bi alika suwa kya gaje gagbo ya zane kpa e didibe ya loyi no illa an yuzana sai da alama ka da kurkuku ba aw azabun alim ko kuma alama ja azaba tane tane to in na ji faruwa tuwo su kwace kitu yayin nan uji ban zare e boyi kiwo ga to yin ujuwo muziri da zina ga ji faruwa e ga ya ba gidi gaskiya na mai zagi ga na nan ga jawa ga alama to alalima k'an da tuwo ya can gama lan bukata da ba ji bincike kuje ga yin zaki agwa mana kan doci masu gama nan ke mina zulai khazun abu ba ni da nan e ga nu ga abu da nan man shiga hujjuyo ne ugwa ga ga hujjuyo ta ci tishi ya zo ya e ga ga ne lokaci da je wa ga ala ina na bija wa ti amina albayti wannan e bona wa ga alul baiti asaluhi alul baiti Eh? kemna waga alu imran asaluyi alu imran hawu na daminiya alo na na waga yi ainul ismi wana waga ji eji budalu ce laji alifiyo a ce diwu a ce ga alo so ma na niga yo ẹ̀dà gábé ṣìṣì ò ti gẹ́yìn ní ànábí dẹ́mínì ìyálù yìbọ́ à tòun tí ó gẹ̀gán lẹ́sì kàmà áyà kàmà wọn sùn rẹ̀ mínú kùránì bọ́ gbọ́n bẹ̀rẹ̀ mínú kùránì bọ́ mínú bọ́ gádànà awu ba ni gagan imiya waziri mini ya luboyo kala wuce gan ma jazawu man arada bi alika su'a wale shi ana je ce koyar ga mutace wa ga Allah ina ni ja wazuna mun fadde de gayo shin mun wace ko wace na su kula alu baitin nabiyina ga ya ce ko na agu la kai mi annabi jina daga na hajje ya mi annabi jana hmm? لهم الله بما يستحقون قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من وصدقت وهو من الكاذبين قال هي راودتني annabi yusuf in to fiye lamu da fito daga ne zage wa gan afa ga kingan eh de de un po amma lawan aka da kuru ku ko ko lawan ja za ba tan tan na annabi yusuf wa nutu hiya rawadatni an nafsi un to ga wa gan wa go tu de de ne be ni o ba mi da un to ga yi mi de zo ko wa shaida shahidun min aliya eriya ci min ya aliya min dangin wuto imiyo imiyo bí màá na zulaikha wọn á rí ya ga in kana kọmísù kúdà min kubul abe ke waya anabi yusuf wọn sa wọn le daga ya na faso da kwat zulaiha ga da gaskiyo bi ma'ana annabi yusuf ta ko da kata wa o wa min al-kadibin uga ga yusuf fa da min ta ga manuci da wani ujun ne yari nan ziyariya cin nan bezo a gaya gana na biyu su ga gayyara wadatni an nafsina <coughs> wani dalili ba ɗaya ga dalili da ban gaggo na yi gwa gaya ba na biyu su da na imani la waliyani to ba ci ciga da nan gayyara wadatni an nafsi a na biyu su ga wuto gawa don a yi mi bezo ko ba ni da wujja na dabago ya na biyu su ke wato ya to anabi yusuf ya ne to anabi yusuf zuma nan ga ga gan anabi yusuf anabi yusuf anabi sokuro ake gama na zuya in ga ya ji anabi yusuf nan ga ga gama ya ci ana so hujjuyo ya anabi yusuf hiya ni an nafsi dalil ba ci da wani ke gudana <clears throat> wa shaida shahidun min aliha eriya ci na ga gugu yari miniya dangin wuto yi mi wani man shi gaggan daga kuba daga mafari a gai gita kan gindo a radai mai yabe na nga yare nga gaggan a da hadisi daga masnadin imam ahmad yana hadisi na igalo jami'u sagiri imam suti a lena a ga na bigan ta kallama arba'atu zaguni zakan gizakan guni a gagana da zakan bona a daliyan wato babban nan a gaji ibn mashita bintu fir'aun egi bagi zakan giya zagi ne ga mashita nan fir'aun ma mashita wuce egi ugagan a da zakan bai annabi ga shahidu yusuf ga yin nan egi na yariya annabi yusuf nan zata ci na gaga ali babban giboya nan ga sahibu jurayyo egi zakan ga jurayyo nyani ci annabi isa gi maryamu ta sai da man shiga hadisin nan hadisi daifu yau so in kuna gaji hujjana kuna ci ka bobi un gaji daifu de ude ma age ga ko so a gaga a lotu da hadisi daifu un jaga da ne je hadisi lo to agwa sun anu kuna ci gaa ina ji fahimta bai shahidi ba wanda na yari a ci na muga iza ba ginin sandwicho min ya dangiya <coughs> wimiyo a ga iza ba giwo na hoto minista wazirin wazi wa shawuru marin da ci gaji faruwa yi wani ebe zuru wani da ya fashe hankali na wajen yi kima ga sarai a na shiga ganin jabin yana siya bisa so ale bo ma dani gan bo ma hadisi da yi fa'ana Allahu alam zijeriyo idekya ide kya so ko de gan iya ibu ya tabago uje sauki yi gan iga bele be hadisi da fi wa je ko. <clears throat> so erinu ya na gayi gan amma da dina wa gan zulai hada gaskiya wani ugan mana wa gan na biyu su bude gaskiya wani ugan ula bu ya zandon da umala bu maka zandon da uja bayani jina yawa ya ankali hukunci na mu bana ale laifin wuya na a to a waya zaba na gaskiya gada na to a dai ale da bana ga cule yake mun ula mituna daga na anabi bici na wai ga anabi su ya bici da ke ko to zulaiha da zumo ta liwo mai ga muzile ya ga bici ta ga anabi yusufu go anabi yusufu a da zumugo da ci wuta muzile ya je da na suku wai juba gifin ya gumu ta le wa fu kwaso so yana wuce na da wannan so emi gwen bayani da nan كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين wọ́n ká na kọ́mí suwa bẹ̀ kẹ́ ewu gá fẹ́ da wọ́n a daga zumo na fa kaza ta wuce wa da wani gan wuyi zaki ka yi zaga mana wọ́n wà na suwa da ke na wọ́n ba gi wa yusufu zai ni gaskiya ta ce ta bugu فلما رأى قميصه قد من ثور قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم manzi ga eri otu na eri ya ci nne ya na uda mini dalili jo mini dalili na ta na manzi labe ti ga egbe na bisu daga na ba na waga gangan wacce ke adiri iri afe kagwai a wani so ya bugo eri a cin nan wa fe kagwai na biyu su kuwa te na na biyu su kuwa gagan wuke lo a wuke ja igwa wuda anu falan ma ra'a kami sau lokaci nan ubele ubele wa na biyu su kuwa yana ki fa'ilin ra'a alwazir ebonin wuga yi zana ji bincike ba ni no ebonin wuga yi zana yi ni da wuziri wani Eh, inu luwe da ali na wani wagon wuji bincike ke ji faru so wun gaji bincike wuci lewa na biyu su fiye kuda min dubu daga daga da fi kan gaskiyo jile hada gaskiya kala fiye kai da kunna lalle lamarin fife da ana kai da kunna lalle balu da dai yin zaki jima wa gota nana nga yi dalili ni ciw da ya gwa na bi su fudan ayo aboki bo a bincike ji zana ma ji bincike ne na ku bincike ji na zana mutu ga mu gawo na mutu ga ji bincike ma le ga ga lalle gwa na bi su fudan har ma waye ja ku yi miyo ga inna wumin kaidi kunna inda kaida kunna wa biyu so na Najeriya na biyu su fuke agwa na biyu su da masa da lamarin na bawana don wakilin lan wuto na jibe jike na afuni biyu gwa na biyu su fuke a na biyu su fuke laifi ana إنك كنت من الخاطئين ba ga buce ya kwa annabi yusuf gan cuce ga annabi ga yusuf wa aru da anaza wa annabi yusuf ya ce na ji faruwa da ana a ga kin wai junfiyo wai goga ga galu goyi ga nake ga mure ai na bari na so da ga gawo ne ga da ga zagen boma ke nake dalilin ya cuci wannan wai ya annabi yusuf wa kuriya bani na daga nan waje laifi daga nan bana gada bi labarin na shi zamare a asiri ni so man da ci gan wato wuye ba wabo jijin ya duyus ɗauke a duyus bu a ne idadisi na alif sulala mai e gaya yawa galo sun sulala hadisi sai imam albani ga salasatin da guta da nan la yanzuru Allah wa azza wa jalla ilayhi yawm al-qiyamah su kwa cin ramin ga zafi kiyama za mu fara al'akul walidai za ne eh, neman cuguba babana babu koma mu ne ga wa lamitwa aga ibi forun wa lamitwa aga nun gululu ga wa lugwa zanen ga mu fara na su kwa ne ramin mu fa kiyama nan ci wal mar'atul mutarajjila e zayin zagi ne sabagi jinan Eh, wani wale wa cin wa kemna ba giye wa cin wa bi wa ga kashi ba giyo wa ke wa ke zakiya ko kuma wa da wa da tsaka da yin ba giye ko ga bi wa ga ba giyo wa ke rin zakiya eh to wuto ina ji fuki ya musu ko ga wa cule be we eh ramaya zataci a duyuf annabi juwe zane ya ad-duyuf ne mina hadisin sai jami'u jami'u sagire imam suyuto ga thalathatun qad harrama Allahu alaihim al-janna zaguta da na kwa wa aljanna la jara ya zama fari mudminul khamri zane bingena na kan don da ya don wa mi bwa wal aq da zane leman cugu ba babana what do you alladhi yuqiru fi ali al khubtha a tiga an fasara fassara zanan waju lai da ci ya bi jona to masala nan goyi lawanci na sarai ìgbàgbà fẹ́zà ní láyín gbáàánú wọ́n jẹ́ dáadáa yẹ gẹ́gẹ́ tún àtún àtún àyíndà túká inú kátán fẹ́zà náà bí ní fún un bójì mú ci náà jù lákàndọ̀chí zandochí àjùgbà lòun zìrí náà to na waye da ji gaya yawa ja fa da da ka ta yi mabu kim na bana o ba jan kala fon da ci mi abia kan kwa imi wa ba je ni e yi so wuji boji da cirkiya enagun alazizu jalin nena mujin arid ana zangun ga na biyu sufa ha wa ke wani ga inuwe da fitina da wuji sokon ne a gabe da shi galugan inuwe de kona wa wa wa jin fitina to de ma amma ya bana wun lalamar wuce na ju damuwa tuma sai na gun juna na suku ma ya be da shi wai ke wawa gan yalan anibi su fula asiri mun so a rida ana haza gada bilamari na sheba ma a ya ce ganna ito ga waji laifi amma a kurji gada gan haza ya ba ke ma so na mai dalilin cuci igwanu ta annabi yusuf ne dalilin yo ga agwa bi yusuf da bi yusuf da laifi daga annabwa dalili tsohancin gayi nun na bi yusuf in ben zulaihe ga was takfiri li dhanbiki we mimi wa laifi ji wasu kole ba da wa gafara bai cocoyi was takfiri li dhanbiki ebona innaki kunti min al ne? lalle wa fe da min ta ti zane cin bici ma wale e ga na wukarara gan e ba wale fi mi ule har we da gudu ga fara imi ma imi ma kadda bi bici cibo so dalili da wani tsanci ke ba na bi su fudana ah mawaci ko a shek shankiti mu fa ji bayanai masalan na ji mu ga egun yacin fuska ya nabi yusufu ita na jalabe dan gurko isra'iliyati zina a zagur su ko mai gudu zaje da dabiya sai kafira mushrika sannan zagin na wuta ba ku ko ba mun na ya na kuma ba mutunci gida ba ga obe ruwa na jalabe ne ga gaya ya gbo ɗayan dide wunje yi wunje yi wunje wunje gina yi sanan wuye bode wilawuncin fitila na oge ele na ji bebe zuna ya goro eh? ga kuka ga layi na gabon na ji fiyo o ya koya da yayi ta ce dan ya ga dan gurko ya ga wore na ji mai wa israeli israeliyati ne ne loga chule wato ah, alfurma na binci ugai sayo kasa a ya lai lamar wuce yau bayan شوفوا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز كلاهما فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. gan e, e, waziri awa bai yana biyu su fugun galuwa labari kitan mu a wani da an haza ai ce ganna labari musu kuma yin sa'ani musu kun labari ake dai ki wuke dan keno allah wa alamu e ga ji dabo dan wo ko na ja gaba gobe na e ga na ji ngwan yi lagu so ana na ga ga yi na iwa wucicin zana kushari yi ji maga yawa na ga anabi muhammadu nususu umaga na yayin ci bago amma waga cule ba zahiri eji da e, eji sa to wangi ma e, eji sa diga ba ta yi bayani kuma lukmanu da yi ma ya bunayya inna in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah ya wai gimi e guru ina hanta ku mifkala bati e tu guru ko e tu didi eh o ga juma e ga e ci ga ga kemo amma o oguji kun ga fike misaliya habbatin e susu min khardalin ya e sona fatakun fi sakhratin tudulu fu da min takun takun da min edo baji koye duwa cilo kaji baji koye shinu dana kaji baji ko to ya takunu da fubo nan daga ga ya tunce an so zaji ma ya a Allah su ko ga ya tunce da ke fila ga ne ga sha'iru da ce ga gama ma ya kummin mur'in min khaliqatin wa in khalaha tukhfa 'ala an-nas tulami sha'iru ma wala sha'iru ma na na sai na umar tusna ma eh in do ga ji na wace lebe ga ake ake ba ni mi je bana eh, a azada be coci ne eh wa in khala tukfala nas ka ga le ga gala mari wa so zagi ga mana wai zo tulami a da be e bogo ne biyu na galu ga ji zama bana tala da be ma so e bogo uji ga yaka me na ji faruwa na ga ke jenna wa kala niswatu iza gi ganci fil madinati fil madinati na gidan jo ganci masar wana aya ga je gaza a ga imratul aziz firawu da fata ni waziro to mutu ga gbe yi baru funa da gwana za ɗayan kama a ci zina biyan ko karshe gafa hubba cicin wunan goyi inna lanara fi dalalin limobi ida mai echi zaki mutu to da ana ezi wani da igbi na tula na wani kuje bawa ezi egbi wani kata wanda zaje da shi na biya na gina da ala ba labiyan ya guji dimu ya wani ina ji ba ji fe ga zafi jinin wani da wani kwale lamarin nufa ebe ya kpowo yau galiwe ga ya ga ciwo kawai ọnụ. zando cina wale wi be direba shi kamin sai wuyo be direba shi ba direba shi ya ga dai ni tsama tsamai eh be ci a milani ki faro e tuno ci gwamnati yo a ci yawon pa izaki to ebo kem na yanayi ta yi na masu kun wanke ala ku ba fi ofiso in zagin na mai bebe kiwiku ya na dai shetan da zada tsakana bu sai na wazi na juzo gan cinin tebe tigi muga e dana zin uji zinan mu ya wasa sake wa ga ganye wanda ci fanda kan ba ci jashishina so damuwa ta ruirin don da lalitan fe ci zo ga nga kyo tun wa je dan zagin na fe fiye ya wuya to ale daga karatu da ban na ta tsari wanda sara jini ya ji hankali bai na a fe ce wala na ka ban ma kun gwale eh <coughs> ale ga masibu yo so ku ku ci yi en yuyo na su kogo macile wace alo da alibu zuciyo ola hankali wace mimi wai waga da ya kona waga gabi wani ga ujin zagi mu waga mushi ofis o beniya mun san kwa zagi du fadu bai zagi na yin ba ji mu fadu bai wani kawai da ya koma tsarin na waga alacici na wa alacici su kudu wo ba ma yi ni kano ga to kwakwo dai, mu mi da na fe tuza ya kwakwo ke kano ke ci bo addu'a makando elobeji so koda aziki mi ganin zagin nan to ti do de wa mi babu elobeji ka to to mo elobeji bono ga yayi uziri o dogo سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتد لهن وآتت وأعتدت لهن متكأه وآتت كل واحدة منهن سكينا وكانت الخلود عليهم وقالت تخرج وكانت الخلج وقالت تخرج وكانت تخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ale ga kaya ni gbagba niya e ganin zabi fe gabe nga yi dalilin tabacu ke a e na bi su fi dano ebe na tabacu ya zagi na bifi ji wani yana alada ni sun fi gaza na da wani gan wani zagi wani laifi laifi a na bi su fa so a kya fi riya a na bi su fa ga Allah tabaraka wa ta'ala na yi gaga falamma sami'at bi makrihinna lokacin wani miya waziri kuma na zulaikha yi woyiri gami to jana da bin zakin na ziyana ke wace kone eni wani kofi jogan cewa na rato mai <clears throat> magana ya to jiga gan arsalat ilayhin na ufe to zafi zafi gajin gan wani waye liya e, abe wa ata datla hunna mutaka kuma fe ji shirya ne yangici yangici ne musamman ya na ga bin wala shaga na cikana abituna sukun wa a ta tukula wahi da wahidatin min hunna sikina wayan bilala don domin na abu gato e biyo dan nan ga bayan ciwo gina na da bakon ce wani wakalar ce furuja da yin nan ufe da bayan da fi gati ya da tsan a kurna mai jina tsale falamma ra'aynahu lokacin ala annabi yusuf yana suko akbarnahu oh iza dabo in wa qatana aydiyahunna aya gwaji ba a afi ba gwaji bi biya ke ka wa kulna hasha Lilla? a ganin sata ji tabbata Allahu. eh wa kulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim a za bashara zanna to ji zan gyare in illa malakun zanna mala'iku yo ka ta ci mala'ika yo to makarimu yo muke jira mala'ika fiya wace ko nu sa mala'iku yo ta wale ena zule wana wa guri waga chule hadisi ya sai muslim a ga annabi sallallahu alaihi wasallam no miraji cikin sama ba nan da ko sallah ji da yi nan mini sama ya tacho ga annabi sallallahu alaihi wasallam li annabi yusuf yo annabi biyo nan ga fa idha huwa kad utiya shatrul husn dole annabi yusuf wato dafi nye sakpata na alabe je na gafi gala na bisu fugudu fa idha huwa kad utiya shatrul husni a gafe sa ala yugudu to male lamarin na ku ya ci wa ya ci tun da wata igoro wole da ya boye sayin zau kawayin zagi ne je gusa na wata ba wale ga gai bai cin zagi wuce ne are zafe ba kwan ka umarci zai na za kuma za kama fi ba gwaja make ka bako ko ya can wa ya can Cuba. قالت فذلكن فيه وقالت ولقد ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين baga buga mutum zulaika ce ga muga kwalitin ga fazalikun nan labirin tunanni fi ta ne ya laya zargin wale na daga yi lajimi zargin wale wace a ne a nan wala kadra an nafsi fasta sama lalle mi wu zina amma na bo yari na daga mi sun go wala mi to ga wa ji zina biyu amma fasta sama na bo wuyi da kutota amma daga na waje ya ci na maga wuyan wuya na wala in lam yafal ma amuru kana mi gama ajin foren zina wuci gama ajin da na kujiya la yuzjanan nan sai mi aja gunwa wala yakuna min asagir magafirin na zabaki yo kale tawaga da stage ni ci wọn agbọ kaganci wọn ade etu peba ndeba bi ci yi laifin na ile gan laifin yan wuyo na ba ni wale gan aya wale fi biya to ya bogo yana wuya ji na wajin da ya gangada ziyar da gobiya kyugan قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه da تصرف عني ba na biyu su fawo ke na ana zule kai wa gama ji biyu na dana ko ke tagon fe ba su kwaduwa to ce mi a sijinu a habbu ilayya min ma yi da ilayya ne dalilin wikin na yi tuwanici so ko ene zagi na bin waji da mi na dana nga ya ko jiyani na da kurkuku kami jiya da aji jina na so ko goma na mai aji jina na goma ga kurkuku wuce mi logo a sizin kurkuku na mai alo na so ko a habbu ilayya wun ba mi gan mi ma ya da wuna ni ilayya ene zagi na yi yi gan ben jina ki fahimta na alo a alo ibabu gwani na su kwa bebe domiri na ya dawu nungon ya dawu nani kuka ga tajuwa kuka ga tajuwuna eh, bi ma'ana lamara aje ba a madadi na fayi mu zulaika mu ga yi ba ba na biyu su fona ba ne wa mu da ya boro to a yin zagi na zibe kwata da na mi wajen su foda ya daji kala mu ga ya dawu nani e ko ekuze ni wewe beileo banu aje zakama so ko kurkuku na alami lona uba mi gana a aje na yi mi gambe je zina na wanda da ciki je da wana eh amma wai la tasrif anni kada hunna so ko kawala kawala pipan de gbanu dede akemi lugwa asbuli le yin ne mi ga panda yana abewa na bada mi boka ga ku kyami mi maga ji wa ku min aljahilina mi gafi min ta ci zani dara ke bo ake waya no bone zambi wanda ke su koyi na wale su wa. so annabi yusuf alayhi salam hujjaji da ne ci hujjaji da zai ga ya gudan egudan zina na ji tuma ci ubana egudan wa gina za ga ɓatan isra'iliya ci don wata kan ɓatan ci ga mana zuwa da mai gatu ban kurma <coughs> amma gintara na wale da dana a ganin tsaci ne ma da zai anabi yusuf mutu a gaga kurkuku ubangan su ko ga aduwo ba kwanan ga rabbi coci ya mi su kuma ga gabe aduwa wani ba su kuma ga inna ma ya takabbalu Allah min al-muttaqi annabi yusuf ma min da min da annabi sun da su kuma mu don kin gibu ya tutu su kwa annabi su ko ya cin ki su ko don wastajaba lahu rabbuhu fasarafa an kaidahum innahu huwa as al 'alim aduwa no ba gan da kurkuku na wasu da jaba laurar busu kuma wa adu hugo da kurkuku ba wuguta kurkuku da wani bayani fasara fanu ke da wunna nuke wa be su kai be su ku lagbalu da dawo kyan wuna e bon wu da pada yana ga wa na ma su ko ga won ti won ke an ti pon ba wa fi sara ke da wunna balu da dane ji ga ga ga ni fu da na su ko wa won ti kan so makarkashiya egbalu eh, dedeyan alawan da da kuru kuko wuce ga sokogo inna wulele soko etunu yina wa sani da alim etunu de kikenu etunu ewonu yo alimu mo etunu de kikenu so ya jabu ah karatu na gadda babu ya yi bani ya ke laji ya ci taci nan ga gagan musulmi sun cirikin fuwa su sanya gumbo don goma nan wuya lesa ko ba wuya ji kabiratun min alkabairi na bon motsu a ga wanda ya ah, ba gafa <coughs> manwaci ko a shekar bakar mamadu biyu raimawullah masala da ci gaba na ya ji na fo ne masala ji ne wuba ga ganin zagun su kuyo wani lokaci na a cewa ga ci siyasa 1989 kashi 90 yi da lokacin ci su siyasa bi ce gaga siyasa ne bida na iga a ce kuraya ci ya musulmi yanzu da a ce kuraya kafiri ma egi jarida ya dana a fi gudu na ni mo ga aka ce a kafiri ma ga ci gamu ba a ga ce a kafiri ma a ga to kafiri ga ba gizo ko ga su kwala mutu lokacin ciwo wani ganu gane musajan a tun ba mu gana ga gan mu dai wani wulakanci yana Omuli <clears throat> <clears throat> soko Adaugo, 1992 ndị ịzụ echi ọnụ, ọ mụtara na enyemee na n'obodo Uche a, soko be ka afọ adịghị gaa egwu. Kaniga ndị chaajị ndị dị na ndị adịghị nye soko ya gaawa ama nye soko, soko ya njọ gaawa ama. Kaniga ndị eti bụ ọnụ, ekwagwa ịnyụ ụra kekwaga ịnyụ ụra. ba su kuma kici da ba su kai wa gafara wa fagar da yi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum